kamar yadda alƙaluman hukumin tsaro da kuma na kai ɗauki ke ma nunawa rayuka da dama ne aka kashe baya ga asarar dukiya da kuma gidajen da aka kona a kudanci da kuma arewacin jihar taraba ƙasa da shekara guda na wannan gwamnati rikicin da sautari ma ke da nasaba da faɗin ƙabilanci ko na addini batun da yanzu ke karata da hankulan mahukunta da kuma shugabanni da mawakilan al'umma batun da yanzu ke karata da hankulan shugabanni da mawakilan al'umma na baya bayan nan ma dai su ne tashe-tashen hankulan da suka auku a yankin gashaka karim lamido lau da kuma karamar hukumar gasol lamarin ma da ke neman bata sunan jihar taraban batun da dan majalisar wakilai honorable garba garba ce dai ke ma cewa dole ne yan taraban su yi wa kansu karatun ta natsu a gaskiya idan ba zaman lafiya sai mutum ya duba ba zai iya zuwa gona ba ba za a iya zuwa a yi sana'a ba ba wani harkoki na sifiri batun tafiye-tafiye babu ba don komi ba don ba zaman lafiya to wannan ya nuna cewa zaman lafiya a ce wadda take da muhimmanci a rayuwa to shi yasa mu a yaushe muke son a zaman lafiya ta faru a ko'ina a jihar taraba shi ko umar yusuf wanda ke wakiltar mazabar gashaka a majalisar dokin jihar taraba ya ce yanzu fa hankula sun kwanta kuma lamura sun fara komawa kamar da biyo ba rikicin da ya auku a tsakanin al'umman doro da kuma fulani makiyaya to amma kuma shi ma ya gargadin cewa muna kira ga gwamnati da a ƙara ba da himma wajen ƙoƙarin ganin cewa an samu a ɗorewan zaman lafiya mutanenmu kuma sun koma domin su je su ci gaba da ayyukan noma da aka saba yi amma rashin Daukan mataki da zai tabbatar da zaman lafiya da kuma komawarsu to kaga za a samu akasi wajen a samar da abinci da yawansa ake samu a wajenmu wanda kuma kowa ya sani ga shaka muna gadara da, da yawan filaye na noma kuma ita ce sana'armu ta farko ƙananan hukumomin karim lamido da lau su ma fa sun yi fama da tashe-tashen hankula tsakanin su to kowane mataki shugabannin kabilun biyu suka ɗauka yanzu na magance wannan matsalar honorable tanko babu andame da kuma malam abubakar giya na ma cikin shugabannin al'umman biyu da suka rattaba hannu a yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakanin su farko shine wurkunawa da shomawa ba wani tarihi wanda ya nuna mun taba yaki da juna ba mu taba fada da juna mu kuma babu dalilin fadan nan na biyu Allah ne ya ga dama ya aje wurkun ya aje shom a wannan wurin da Allah bai ga dama ba sai ya ɗauko mana bayar ya zo ya aje mana inda shomawa suke to Allah shi ya ga dama ya aje mu kabilun nan a wannan wuri kuma a dole mu dole mu zauna tare in kuma ya zama haka ne to dole mu yi hakuri a dawo dangantaka namu ya zama fresh a manta da abin da ya wuce sannan kuma ina sake kira kuma al'umma na taraba gaba daya a bar maganan eh, eh, fada a dawo da dangantaka da iyaye mu kakane mu da suka bar mana a yi zaman lafiya kaga zaman lafiya shi ya fi komai a rayuwa don ba zaman lafiya ba yadda mutum zai iya ce shi din nan zai developing wurin shi wasu shugabannin al'umman shi da rukum kenan na jihar taraba kuma fata ma dai shine da ake kai zuciya nesa domin samun zaman lafiya ibrahim abdul aziz Sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya